Mai sauraro, Assalamu alaikum. Barkanmu da sake kasancewa a cikin shirin tambaya da ansa wadda ke zuwa muku daga Radio France International tare da naku Nasiru Sani. Shirin tambaya da amsa shiri ne da ke zuwa muku da wasu amsoshin tambayoyin da wasu daga cikin ku masu sauraronmu kuka aiko mana wadda ke zuwa muku a kowane mako a daidai wannan lokaci. A yau shirin tambaya da amsa zai kawo muku bayani ne akan yarjejeniyar samuwa. Sai a kasance tare da mu a cikin shirin. Madalla, bisa al'adar shirin za mu fara ne da wannan tambayar da ke cewa, shin ko mecece yarjejeniyar samowa? kuma me yasa ta tayar da ƙura a Najeriya? Wannan tambaya ce da ta fito daga Sani mai lange-lange yalwa ya wuri. A kan wannan tambayar ce wakilinmu na kadunan Najeriya, Aminu Sani Sadu ya tuntuɓi barista Alzubair Abubakar, lauya mai zaman kansa a Kaduna da ke tarayyar Najeriya. Ga kuma yadda zantawar tasu ta kasance. Yarjejeniyar Samoa wata yarjejeniya ce da aka yi da ƙasashe saboda wanda take da yarjejeniyar hukuma ce ta turawan yamma wanda ake ce ma European Union. Ita ce take da wannan yarjejeniya wadda take son ta sa kasashe a ciki saboda wasu abubuwan da take ganin ci gaba ne na kasashe Abubuwan da suka shafi tattalin arziki, abubuwan da suka shafi abin da ake kira climate change, dumamar yanayi, abubuwan da suka shafi tsaro, abubuwan da suka shafi zamantakewa, abubuwan da suka shafi hulɗar diplomasiya. tsakanin ƙasashe waɗannan abubuwan ne a ita ƙungiyar haɗin kan turai take son ta shigar da wasu ƙasashe waɗanda duk da ba turawa ba ne su amma suna iya shiga a tunaninsu don ci gaban duniya to wannan abin an tado da shi da dadewa amma an fara maganan shi ne a wajajen 2013 har ma wasu kasashe suka sa hannu a kan yarjejeniyar. to amma wasu kasashe da yawa a lokacin sun ƙi su sa hannu saboda ɗaya daga cikin abubuwan da suka ce za su faɗaɗa a duniya shine daman ɗan adam na 'yanci na yayi walwalar kansa to wannan ɗin wasu da suka karanta sai suka ga cewar ba za su iya sa hannu ba saboda a karkashin wannan sashen akwai dama da aka ba ɗan adam a matsayin yanci na akan cewar namiji zai iya auren jinsi da namiji mace za ta iya auren jinsi da na mace za a iya auren transgender wato mutum zai iya auren dabba mace za ta iya auren dabba namiji to waɗannan abubuwan da aka sa a karkashin wannan tsari sai ƙasashe da yawa tun 2013 ɗin sai suka ƙisa. turawa ciki ma har da wasu kasashe a turai kamar su austria da switzerland sun ki su sa hannu saboda suka ce sai an kawar da wannan tsari na wannan rubutu na jinsi da aka yi magana don haka wasu kasashe kuma sun sa hannu duk da cewar akwai wannan dama na cewar za a yi auren jinsi to a lokacin ma an yi ta yi ma najeriya cewar ta zo ta shiga wannan haɗaka na ƙasashen turai amma najeriya ta ki shiga ita ma saboda wannan dalili na auren jinsi da aka sa a karkashin wannan dama na 'yancin ɗan adam a shugaban ƙasan lokacin goodluck jonathan ya ki ya yarda ƙasashen afirka da yawa sun ki su yarda amma wasu ƙasashe irin su botswana sun sa hannu akan takardar to wannan shine a yarjejeniyar samoa samoa ɗin wani tsibiri ne a ƙasar asia wanda yake kudancin america a nan ne aka zauna aka yi taron a nan ne aka yarda a nan ne aka fidda takardan dalili kenan da ake kiran wannan takarda samoa deal ko samoa agreement yarjejeniyar da najeriya ta shiga ta janyo cece kuce mai kake ganin ya ƙara harzika al'umma to dama da aka ki yarda da yarjejeniyar a wancan karon sai ita kungiyar haɗakar kan eh, ƙasashen turawa sai ta yi gyara ma wancan magana na jinsi amma sai ta makala shi maimakon ta bar shi a yadda yake da yanzu sai aka gyara turanci ya zama cewar dama ce ta janda kuma janda din nan abin da ake nufi shine kowane mutumin da yake da nau'i na halittar Allah cewar wannan janda din yana da kowane irin dama yayi yi advancing ɗin rayuwarsa ya kuma kai ga ya'i da manufofinsa na aure na zamantakewa na dukkan abubuwan da kowane ɗan adam yake da shi sai aka ƙara da cewa duk ƙasar da ta sa hannu a takardan ya zama lalle a kanta ta masa ƙaimi wajen ganin cewar an ida waɗannan abubuwa na yarjejeniya ciki da har da wannan dama ta janda to a hakan ma da gyaran da aka yi akwai ƙasashen da suka ce ba za su sa hannu ba to da aka zo da shi najeriya najeriya gwamnatinmu ta sa hannu a kan takardan, bayan ta sa hannu sai kuma 'yan ƙasa suka ankare ga cewar Najeriya ta sa hannu. To wasu da suka karanta takardan sai suka ga cewar wancan magana ta auren jinsi wadda yanzu aka canja mata salo ko launi har yanzu dai tana nan a cikin takardan. Wannan shi ya janyo cece kuce tsakanin 'yan Najeriya na cewar me zai sa a yi haka, me zai sa a sa Najeriya cikin wannan tsari. A tunaninsu wannan tsari ya kauce ma al'adan mutanen Najeriya ya kauce ma tsarin zamantakewansu ya kauce ma addininsu kuma ya kauce ma manufofi wanda shine tsarin zama na ƙasa to dalili kenan da aka yi ta cece ce akan wannan takarda duk da gwamnatin najeriya ta fito ta karyata cewa babu wannan magana a ciki a matsayin ka na masanin shari'a ya kake kallon kalaman na ita gwamnatin najeriya to gwamnatin najeriya ta fito ta yi magana amma ba za a iya yarda da maganganun da ta yi ba ta yi kokari ta ce babu a ciki kuma ta yi kokari ta ce waɗannan waɗannan abubuwan duka ba gaskiya ba ne to sai mutanen najeriya suka ce mata abu na farko da za ta yi don a yarda da maganar da take tun da takardan samuwa ɗin na baya yana hannun mutane da yawa nima na karanta sai aka ce to tun da ta ce babu a ciki watakila akwai bambanci tsakanin shi da wannan takarda da mu muke karanta to ta fito da takardan da aka sa hannu sai a ga ko akwai bambanci tsakanin wancan takarda da ta sa hannu wanda take cewa babu a ciki da kuma wannan takarda da muke magana to gwamnati bata iya fitarwa ba don haka in za a shiga yarjejeniya da su sai an lura sai an kalli abin sai kuma an nemi ra'ayin 'yan ƙasa tunda ana mulki ne na farar hula to waɗannan abubuwan su suka sanya 'yan najeriya ba su yarda ba da maganar da gwamnati ta yi barista azubin abubakar muna godiya da wannan dama da ka bamu da kuma ansa waɗannan tambayoyi da aka turo na gode kwarai allah shi ƙara zumunci a duniya budurwa waye

sarkin mu ya zara jalalu wanda ba kamata sa sannan na girmama dan amina manzan mu wanda an kai duniya a domin sa rayuwa ta canza musu Allah da shi da manzansa sa kun je yan da Adam Zango shahararren mawaƙi a tarayyar Najeriya da wannan waƙa. Da fatan mai sauraro ya gamsu da amsar tambayar da aka bayar. Shirin tambaya da amsa ake sauraro daga nan sashen Hausa na gidan Rediyo Faransa. Muna dakon tambayoyi ta adireshinmu na imel a RFI Hausa tambayoyi a gmail.com. Sai mun jika. Da wannan ne za mu je ga tambayarmu ta gaba. wadda Alhaji Bashiru Tela da ake yi wa lakabi da Bashir Yarfara da ke layin cemetery a Jos babban birnin jihar Plateau da kuma Baba Bala da ke garin Bukur a yankin Jos ta kudu inda suke cewa wai shin wace illa sanyi ke yi wa jikin ɗan adam kama daga sanyin rima na'urorin fanka da tiles da dai sauransu akan haka wakilinmu na jihar filato muhammad tasiu zakari ya zanta da farfesa sabo ahmad muhammad wadda masani ne a sashen kimiyyar lura da shirin kiwon lafiya da horas da likitoci a jami'ar jos ga zantawar tasu yadda ta kasance shi kalma sanyi a matsayin larurar lafiya sanyi za mu iya duba shi a mataki uku sanyin da saɓanin zafi yake haifarwa da kuma sanyi na ruma wanda ya fi shafan manumfasa sannan kuma sanyi na ƙwayakin cuta da ka iya shiga ko manumfasan mutum ko al'aurar shi wannan kashi uku shine sanyi in ana magana da sanyi saɓanin zafi kaman a ce ka shiga moto ne a kunne iya condition moto mai kyau ba kura a ciki ba wani datti ko abubuwa da zaka sheka to abin da zaka ji a ka sanyi sabanin zafi ne waɗansu ba su san wannan sai ka ga hanci ya toshe mutum ya hau mura take to wannan sanyi larura ne na sanyi sabanin zafi ko kuma a ce mutum ya shiga ɗaki mai iya condition sannan akwai sanyin rima wanda wuraren da suke da ruwa suka fi samu a in ka duba yanki da suke da ruwa da yawa kamar jos da kuma ma wani yankuna da suke arewa musamman kamar mambila gembu duk suna da wannan damuwa a ga surare da suke tudu kuma akwai ruwa da yawa a duk wanda ya san irin gari kamar jos ya san cewa bangon mutane yana yawan zaizayewa gari ne mai damshi sosai kuma bai da zafi da yawa da wannan sanyi rima kenan ko kaya ne sutura mutum ya ajiye daɗe lokacin damuna baya shan rana babu iska in mutum ya shi zai ji wani wari wanda ake cewa warin sanyi to wannan abin ne yawanci ke shiga manumfansa mutane ya wari ya tayar da asma wani kuma ya samar kaikayin ido da kaikayin makogoro kuma yana illa sosai wa tsofaffin da suke da matsala musamman irin matsalan shekaru kamar ciwon zuciya da ciwon hawan jini wanda da dama shi yakan shaƙe mutane da dare wani lokaci ya rai ya halin shi ko kuma mutum ya samu a shanyewan gaba wato stroke kenan sannan akwai sanyi na jima'i wanda yawanci kwayakin cuta da ke sawa wannan kwayakin cuta sun hada da su irin gonorrhea da kwayar cutar gonorrhea wato ne neisseria gonorrhea da kwayakin cutar kinjere wato syphilis wannan kwayakin cuta ana kiran su treponema pallidum to wannan ma kaga sanyi ne wurin kusan jima'i a kuma illan da yake a jiki ya danganta da wani irin sanyi ne da kuma yanayin jikin mutum shin sanya fanka da tiles a gida domin magance zafi na janyo matsala ga jikin mutum a yayin da ake sanyi? To sanyi irin na fanka ka iya jujjuya ƙura da ke ɗaki ya shigar manumfasan mutum mutum ya yi saurin kamuwa da ƙwayakin cutar da ka iya shiga manumfasa su sa ciwo a to wannan kaga ya zama sanyi na ƙwayakin cuta kenan a da dama mutane suka samu tun daga mura ko zuwa numoniya idan ya kasance fanka ta yi ta juyawa a ɗaki ta busa mutum iska kai tsaye cikin hancin shi a well ventilated room ma'ana ɗakin da ke wunduna da dama iska zai iya shiga ta nan ya fita can ba ɗakin da za a rufe wunduna ba a sa fanka ta juyawa dan da dama mutane kan tashi da mura shi ma wani nau'i ne na sanyi kaga ta yawanci sanyin da ke iya sawa shine sanyi sabanin zafi kuma wannan ma ba zai iya sanyaya ɗaki wato iskan da ke cikin ɗaki har ɗakin ya sanyi gaba ɗaya ba saboda haka wannan ba zai zama damuwa ba amma mutum yana da taris zai iya ganin illan sanyin da tafin yake yi musamman ya ajiye hoto mai launi wato colored picture zai iya ganin launin ma ya fara jirkicewa ya lalace tunda in aka yi tas a wuri mai bango ma ya fi sauƙin gogewa kada rima ya hau kan bangon rima zai iya sa sanyin rima kuma shi sanyin tatsin ba zai iya sa ɗakin gaba ɗaya sanye da har zai kawo matsalar sanyi saɓanin zafi ba. Wane irin illoli ne sanyi zai janyo wa mutum a jikinsa? Yawanci masu sai da magani za ga suna ta faɗa abubuwa da kan ruɗa mutane kuma mutanen su ruɗe su rasa ma me za su karɓa da musu amfani. Amma gaskiyar lamari shine in ba a kiyaye cewa sanyin nau'i nau'i ba ne to ba za a iya samun waye wanda za a fi san me ke damun mutum ba. Na da na faɗa sanyi a wuri na da na kasa shi shine iri guda uku a sanyi saɓanin zafi a da sanyin rima da sanyi irin na ƙwayakin cuta kuma sanyi ka iya shafan bagarorin jiki daban-daban tun daga gabobi zuwa manumfasa zuwa kuma al'aura ah, <coughs> wannan duka nau'i ne na sanyi da in aka san wanne ake magana a kai ba kawai a ce sanyi an ɗauka wani abu ɗaya bane a to za a samu fahimta mutum ya san me matsalar shi ya sau ya waye ya kuma fahimta ya san da zai nemi taimako kamar damunan nan ah, abin da fi yawa shine sanyin rima wanda kuma ana so mutum ya dinga ɗan shan ah, kamar abubuwa na kamar citta 'ya'yan tatuwa. kamar za a yi shayi ti kenan a shi da ɗan ta yana taimakawa a sinadaran da ake samu a 'ya'yan itace vitamin C wanda ake samun su a lemu da abarba amma kuma akwai shi ma wadatacce a zogale sosai sosai in an dafa zogale ruwan ma kar a zubar a iya shan shi a zogalen kansa ganyen an ci akwai amfani da dama kuma an tabbatar cewa akwai wannan sinadarin vitamin C din a ciki da ka iya karfafa mutum ya kare shi daga matsalolin sanyi shi me ya kamata mutum ya yi idan cutar sanyi ta kama mutum illolin da sanyi ke yi ya danganta da wani sanyi ake magana sanyi sabanin zafi ne wanda na bada misali na ce in mutum ya kunna air condition a ɗaki ko a bota, eh wani sukan samu hancin su toshe ko ba abu ne wanda in mutu ya samu irin wannan sanyi zai iya ba waɗansu ba ma'ana ya atishawa har wani ya ɗauka saboda wannan sanyi sabanin zafi ne yanayin da iska yake ne ya canja iskar ta zama mai sanyi wurin bai ma ba sai ka kauce daga wurin sanyin murar ma yana ma manya wanda suke da shekaru sosai illa sosai dan alamu yakan sa mutum ya samu nau'in sarkewar numfashi da dare saboda manumfasar shi bai san irin wannan sanyin din kuma babba ne yana da ɗan makarallan ciwon zuciya ko ciwon hawan jini ba wuya abin ya tashi mara a cikin bacci kuma har ya halaka shi sai zaka ji a ce an yi sallah da mutum ko an hira da shi da dare da safe a ce ya mutu kamar misali a Jos a tsakiyar Najeriya da yake da yawan ruwa da yawan ruma da dama wayansu suna da asma a irin wannan gari sai kaga in ba sun bar garin ba abin ma baya sauki kuma yakan tashi sosai ya yi tsanani lokacin damuna sai sanyi na wancan na jima'i wannan kwayakin cuta ne shi ma har yanzu a hausance ana ce mar ciwon sanyi wannan abubuwan da sanyi yake kawo kenan wannan yana ɗaya daga cikin matsalolin sanyi wace shawara za ka bai wa jama'a game da kubuta daga illolin da sanyi ke janyowa to idan sanyi ya kama mutum matakan daban-daban ne da ake ɗauka don shawo kan al'amari na misali ka fahimci cewa fanka yana tara ma kura a huhu kwayakin cuta su shiga su sama daga sanyin mara zuwa sanyin pneumonia sai ka rabu da fankan a gara a yi manya-manyan taguna a gida saboda a samu wadataccen iska sanyi da ya shafi rumani an akan yi fenti a ɗaki da fenti mai mai ba mai kasa-kasa ba don ruma yana wahalan girma a jikin bangon a ɗaki in za a sa ta a sa a ɗaki bango maimakon a ce bayan gida ba iya sa sanyin ruma wanda shi ya fi damun mutane ba ta eh, yana sa sanyi saɓanin zafi wato lower temperature amma bai kai da zai sanya dakin gaba ɗaya ba ya sanya ya shi har ya kawo damuwa irin na sanyi saɓanin zafi sanyin ruma dai gaskiya shi ya fi damun mutane sosai wannan abubuwa ne da ke da kawo damuwa sosai wani ya taya mara asma wani da daddare in yana numfashi mai sarkewa wato obstructive sleep breathing ko obstructive sleep apnea yakan iya kawo tashin waɗansu ciwuka na ba da misali a baya irin ciwon hawan jini ko ciwon zuciya ko mutum ya samu bugun zuciya wato heart attack har ya halin shi dumama ɗaki yakan iya zama mataki na farko amma gyara ɗakin a bar fenti mai mai mai kyau ko ma tiles da hali a bango na da ran ah, vitamin C da ke cikin lemu da zogale da makamantan 'ya'yan itatuwa da suke da vitamin C zai zama mafita na sa ah, kayayyaki tufa masu ɗumi da su ma kan iya taimakawa ah, don kauracewa sanyi da illan da sanyi ke wa mutum a jiki amma shaban da jikin ɗan adam yake fi so shi ne abin nuri da bai zafi da yawa ba ko mai sanyi da yawa ba in aka kure zafi ko zaƙo da sanyi dukansu damuwa ne. Madalla, a nan kuma za mu ja labulan shirin a daidai wannan lokaci, da fatan shirin ya yi tasiri ga ɗumbin masu sauraronmu. A madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na gidan Rediyo Faransa, da wakilanmu Aminu Sani Sado na jihar Kaduna, da kuma Muhammad Tasi'u Zakari da ke jihar plato dukkaninsu a tarayyar Najeriya, da suka taimaka wannan shiri ya zo muku cikin nasara. naku na nasiru sani da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalam.